wanda aka yi wanda aka yi aka mai lakabi da mai shago kai tsaye za mu isa zuwa gabatar da malam domin lokacin da aka sa hudu ya riga ya yi hamma ya wuce saka duk wani abu da aka shirya sai a haƙuri da shi za mu gabatar da malan kai tsaye domin ya fara gabatar da wannan muhadara wacce dai a wannan gari na funtuwa mai taken zabarawa ko kwaɗaitarwa ga matasa akan yin aure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya afa da mu da abin da gaya mana shi kuma ya sa masa dace a cikin abin da gabatar a sheikh bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 yau litinin 27 ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da tara daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da takwas muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu daman ansa gayyatan da 'yan uwa musulmi da ke wannan gari na funtuwa suka yi mana domin gabatar da wa'azin addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukin sarki da ya saka musu da alkhairi ladan da Allah ya tattala na musamman da yake ba masu hada ganawa ta alkhairi irin wannan da fatan Allah maɗaukin sarki ya ba su ‘yan uwa da aka gayyata irin wannan lokaci mai tsada wanda lokaci ne da mafi yawancin al'umma suke hada-hadan kasuwanci da hidindimus ne da kullum amma suka katse al'amuran saboda su ji zancen Allah da fatan Allah madaukin sarki ya karbe su a matsayin masoya Allah ya musu tukwicin da yake ma masu girmama maganan shi da kuma sauraron maganan shi wato Allah madaukin sarki ya azarta mu gadan gidan aljanna madaukakiya wannan wa'azi musamman yan uwa sun shirya shi ne akan abin da ya shafi aure sakamakon ɗaya daga cikin yan uwa wanda ya samu karuwan aure a cikin addinin musulunci muna yi mashi addu'a da irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni ga dukkanin ɗaya ɗayan cewa ya ma'ango da amarya irin waɗannan addu'o'i na alkhairi da cewa Allah ya sa musu albarka ya haɗa cikin albarka muna addu'a na musamman da cewa Allah maɗaukin sarki ya hore mu ango abin da zai iya ɗaukan dukkanin responsibility na ita wannan mata tashi wacce Allah madaukin sarki ya hukunta cewa shine mijinta fatan Allah maɗaukin sarki ya haɗa kansu ya azarta su zurra'a ta ƙware wacce manzon Allah zai yi alfahari da ita يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم wannan maudu'i da ‘yan uwa suka bada maudu'i ne jama'a mai matukan mahimmancin gaske kuma ya zo a lokacin da ya dace ba don komai ba sai don irin wannan lokaci ne wanda kafirai suka zare kan sakalinsu wajen fada da addinin musulunci ta fannoni mabambanta fannin farko sun hararo wata manufa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi yake cewa ku yi aure bayan kun yi aure to ku hayayyafa domin zan yi takara da ku a gaban annabawan Allah madaukin sarki da yawanku duk lokacin da al'umma suka kiyaye abubuwa guda uku to jama'a waɗanda ba su ba wajibinsu ne su sakan masu wajibinsu ne kuma ya zamanto sun biye masu sun zama a matsayin iyayen gidansu a lokacin da al'umma suka rike abin da ya shafi ilimi a wannan lokaci ilimi na addini da ilimi na zamani in kuka yi sakaci da wannan kafirai 'yan mishan sai su danne ku su murkushe ku su hana ku motsi gaba ɗaya matsala na biyu wajibi ne al'umma su tsaya su fahimci ilimin addininsu su koyi addinin musulunci isasshe gamsasshe jama'a irin karatutukan da ake sama-sama da irin nazarorin da ɗalibai a yau sukan yi wanda bai ta karya karya ba jama'a addinin musulunci bai bukata irin wannan su ake kai karatu gamsasshe matakin farko shine mu rike bangaren ilimi duk al'umman da suka dafe ilimi jama'a ba yanda za a yi da su a yau da 'yan kudu suka dace ilimin zamani dole muna kallon wasu al'amura sai mu sake musu wanda kuma aksariyan mutanen da ke kudin nan mun san makiya addinin musulunci ne shi yasa kalubalenmu mataki na biyu abin da ya shafi tattali abin da ya shafi sana'u da abin da ya shafi kuɗi a takaice a duk lokacin da al'umma ta waye gari ba ta da kuɗi ba su da masu arziki a cikinsu to dole su zama bayan masu arziki za su zama ba su da ta cewa shi yasa a yau tsarin da gwamnatin tarayya wacce ta gabata ta ɗauko na mai da kamfanonin gwamnati na masu zaman kansu tsari ne wanda ya daidai da ci gaban duniya da kuma gudanarwa na yau da kullum da al'umma suke amma wallahi jama'a akwai makirci babba ga al'ummar musulmi a cikin shi domin an san mutanenmu ba su fahimci siyan da mallakan hannun jali ba kafirai 'yan kudu su suka fahimci wannan kuma suke yi yanzu za a waye gari dukkanin wani kamfani da duk wani ma'aikata zai tsungule ya koma hannunsu in aka waye gari kudin ƙasa yana hannun makiyanku ilimi yana hannunsu to kun gama kun gama shiga uku sai kun zama bayansu sai ɗan abin da su ga dama suka ɗiba suka tsungula suka ba ku shi kaɗai za ku zauna da shi dole ku bi su a lokacin da suke da buƙatan biyayya za su mai da ku bayi za su mai da ku kaskantattu shi ya sa ma annabi musa cikin addu'an da ya makar'auna ai sai da ya saka abin da ya shafi kuɗi ya ce rabbi kada a ta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati duniya rabbana liyudillu an sabilik Allah ka ba fir'auna kudi Allah ka ba fir'auna mulki Allah ka ba fir'auna kawa yana amfani da waɗannan al'amara yana hana mutane fahimtar addininka Allah ka ragargaza fir'auna Allah ka wulaganta fir'auna Allah ka wargaza dukiyan shi addu'an da annabi Musa da Harun suka yi ma fir'auna kenan mahallu shahid jama'a shine abin da ya shafi kudi abin da ya shafi tattali abu na uku shine harkan yawa jama'an kuna da yawa ba ku danno ba a iya murƙushe ku in an san kuna da yawa ba yanda za a yi a yi fito na fito da ku to amma babban abin da kai ci da muke fuskanta annabi ya haskaka mana wannan da ya haskaka mana wannan gaba ɗaya sai ya zamanto mun yi watsi da abin da annabi ya nuna mana ya ce mu yi aure in an yi auren kuma a hayayyafa to sai kafirai suka fahimci cewa <clears throat> muddin suka sakan ma musulmi mara suka yi aure to a nan gaba yadda ake son musulmi su zama bayan kafirai a duniya ba su taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa saƙuwa ba sai suka rike tukullumin ilimi ba lalle yaron ka zai je makaranta ba to kun je makaranta ai a hannunsu yake sai su ta sanya mashi tunanin talauci tunanin tsare-tsare tunanin kaza sai ya ce ba zai ya aure ba sai ya kai adadi kaza na karatu shine abin da a yau matasanmu suka ɗauko wai an nikahu adal jami'a ba za a yi aure ba sai bayan ƙare jami'a ai shekarun da ka kwashe ka kike auren nan daga balagan ka zuwa adadin lokacin da za ka yi auren Wa ya san adadin asaran jama'a da kai manzon Allah mun gano wannan da kyau jama'a me yiwuwa annabin rahama zai yi alfahari da jininka akalla ba ka sara ba ishirin sai ka zabtar sha biyar sai ka haifi biyar kaɗai saboda makara a lokacin da ya kamata ka yi aure ba ka yi shi ba mun gano wannan kuma annabi ya ce ka yi auren nan sai maƙiyan annabinka sai suka ce kar ka yi sai suka rika nuna maka talauci da kuma wayewa ai ba za ka samu kuɗi ba ba za ka samu hali ba rayuwa akwai kunci ka yadda bayan qur'ani yana gaya maka cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah yace ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka jure matuka wajen umurtansu da yin sallah ka sani ba mu tambaye ka arziki ba kar wanda ya ce fafutuka ne zai hana shi kaza zai hana shi kaza Allah ya ce mu ne masu azurta ka duke nawa ne ne ta Allah ce kuma ya ce zai azurta ka kuma annabi ya ce mal faqaru akhsha alaikum wallahi ba na ji muku tsoron talauci sai dai tsoron da nake muku kar a yalwata muku a faɗaɗa muku dukiya duniya ta yalwatu gare ku ku koma kuna ta rogogoniyan ta tarata ku hallaka kuma ku hallakar jama'a hadarin farko da al'ummar mu suka shiga shine yanzu gaba ɗaya an lalata kan matasa matasan mu ba sa sha'awan aure gaba ɗaya yanzu jama'a aure baya burge su aure baya ƙayatar da su shi yasa ne farin ciki da aka ce a zuwa tattauna magana gane da abin da ya shafi zaburar su kan aure jama'a mataki na farko wanda zan fara magana a kan shi daga lokacin da ka yi aure Allah madaukin sarki ya sa maka ɗugon ɗanban taimakonka kenan domin annabi ya ce mutum uku Allah ya yi masa alkawarin tallafi Allah ya yi masa alkawarin zai agaza musu Allah ya yi alkawarin yana tare da su duk inda suka kai kuwa mun gane wannan da kyau na farko daga cikinsu annabi ya ce mutumin da ya fita jihadi don ɗaga addinin Allah Allah maɗaukin sarki ko dai ya dawo da shi da tarin ganima ko kuma ya azabta shi shahada wannan lamuni ne Allah maɗaukin sarki ya mashi na biyu bawan da aka rubuta ma fansa kuma yana ƙoƙarin ya samu wannan fansar da ya biya Allah maɗaukin sarki ya yi mai lamini ya amince mai cewa zai taimake shi da ya biya ya mallaki kanshi a matsayin ɗa mutum na uku shine mutumin da ya aure da nufin kare kanshi daga abin da ya shafi lalata ya tsare farjin shi Allah maɗaukin sarki ya mai alkawari ya lamince mai Allah zai tsaya mashi kuma zai taimake shi a kan rayuwar yau da kullum to kai ka yi kai auren kana ta muna zato tsakanin kai da Allah madaukin sarki tsakaninka da Allah za ka shiga wancan laminin da Allah madaukin sarki ya maka kun ji gara basan farko da ke cikin aure kenan muddin kai da nufin zaka kara kanka da jin umarnin Allah to Allah madaukin sarki ya amince maka zai taimake ka zai agaje ka zai taimake ka a duniya kuma ya taimake ka a lahira sannan jama'a magana ta biyu malaman musulunci suka ce na daga cikin fassarar ayar da Allah madaukin sarki ke cewa wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin fadilatul allamatul muhaddis albani alaihi rahmatullah yake cewa dan da ka haifa da cikinka in kai tarbiyyar shi tarbiyya ta musulunci ka daura shi a bisa tarbiyya a bisa turba irin ta annabi da sahabbai duk lokacin da wannan ɗana ka yi aikata aiki na ƙwarai sallah ne azumi ne zakka ne hajji ne biyayyen iyaye ne sadar da zumunta sadaka kyauta duk abin da za a iya kiran shi da cewa aiki mai nagarta to za a rubuta maka lada kamar yadda aka rubuta mashi lada domin Allah ya ce wa naktubu za mu rubuta ma qaddamu abin da su iyayen suka gabatar mun gano wannan da ke ku wa asarahu da kuma guraban abubuwan da suka bari ilimi ne ka bari ana cin moriyan shi makaranta ce ka gina wacce ake karantar da al'umma shiriya shin wani abu ne mai amfani ka bari wanda al'umma annabi suke cin moriyan shi aka ce haɗanka yanzu ka dari 'ya'yanka goma <clears throat> kuma dukkanin sun yi sallar asar ɗin kuma kai ma kayi mahaifiyan ƴaƴan nan ta yi to kowanne daga cikin ku kamar yadda annabi ya faɗi zai samu daraja 25 ko 27 su ma waɗannan ƴaƴa naka goma dukkanin su za su samu wannan to sai kuma a ji a duba taskan Allah tunda kai ne mahaifinsu kai ne kai gwagwarmaya wajen samar da su to sai a ɗibo daraja 27 bakwai bakwai so adadin ƴaƴanka da suke wannan sallar sai kuma a baka a ba kuma mahaifiyarsu su sun tashi da ɗaiɗai ko kun tashi da goma sha ɗaya to kai ka wuri ka tsaya kana ta muna na zato shi wancan ya zo ya yi auren ka ji irin garaɓasan da Allah madaukin sarki ya bashi mata ba su san abin da Allah madaukin sarki yake nufi da su ne da ya ce su yi aure ba kuma in suka yi auren Allah madaukin sarki ya ce su zauna a gidajensu wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah ce zauna a gidaje a lokacin da mace take gidan mijinta take kara kaina take kai da komo a tsakanin kicin da tsakar gida da sto da ɗakin mijinta wajen hidiman miji na ce ana rubuta mata lada ne kaman tana sa'ayi baina safa wal marwa ladan take samu kenan to ke yar uwa an zuya ki an ce kake aure to ina zaki samu wannan darajar mun gano wannan ƙaryen da yake muku sai a ce ai kuna karatu jama'a ba inda karatu yake hana aure ko aure ya hana karatu ko mun gano wannan ai ya ishe mu abun koyi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sai da ya shekara arba'in aka fara mashi wahayi kuma da ya shekara arba'in din nan wahayin farko shi ne aka ce mashi ikara ya yi karatu ya ce ma ana da ƙara ce bai iya karatu ba da ya ji matsa aka rike shi don jama'a ilimin addini da gaske fa yake yi annabi musa duk wahalan da banu isra'ila suka bashi bai taɓa kokawa ba amma da ya kama hanya zai je makaranta sai ce laqad laqina min na haza nasaba mun ci dan karan wahala mun ci dan karan wuya a wannan tafiya ta mu ko mun fahimci wannan da kyau jama'a kuma Allah madaukin sarki yace inna sunulki alayka qawlan khafifan qawlan thaqila yace ya yahaya khuzul kitaba bi kowa ashe ilimi abu ne mai girma ko amma annabi sai da shekara arba'in aka fara mashi kuma da matan shi da 'ya'yan shi kuma a lokacin ne ya zo da abin da ya buwayi duniyan aljanu da duniyan mutane a lokacin ne Allah maɗaukin sarki ya ƙalubalanci mutanen da aljanu da cewa su zo da irin shi suka kasa har yau kuma har magajin gobe ba za su iya ba al'amarin ilimi bai buwaye annabi ba aure bai buwaye shi ba da'awa bata buwaye shi ba ya yi auren na ya zauna da iyalan shi lafiya lo amma kai ka ƙi kai kana nan kana munin zato ɗan uwa me ke damun ka jama mun gano wannan shi yasa mu daina fakewa da talauci mu daina fakewa da duk waɗannan abubuwan da ake ta fake-fake da su kawai ka je kai aure ke yar uwa kin ji garabasan da zake samu kai kuma ka ji garabasan da aka samu annabi ya ce nafaqatur rajulu namiji ya ciyar da iyalan shi to ladan sadaka ake bashi duk abin da ka ɗauka ka bata ta ci ko ta sha ko ka tufatar da ita ko ka biya mata haya ko ka tallafe ta ka agaje ta da kalmomi masu daɗi annabi ya ce za a rubuta maka ladan sadaka ne kenan wanda bai da iyali <clears throat> shi yana samu wannan ladan sadakan da kai mai iyali kake samu to don dalili ne za mu sakaci da irin waɗannan abubuwan da da su ne za mu har haɗa mu ma ya zamanto mun cika mu da mu a ranar kiyama ko mun gane wannan da kyau daga lokacin da ka yi aure ka hayayyafa ka samu ‘ya'ya ka samu zara'a Allah maɗaukin sarki ya azarta ka jama'a na daga cikin kunci da wahala a waye gari a ce matashi ya isa aure kuma ya da halin yin aure ya ƙi yin aure ya gama shiga bala'in duniya da lahira jama'a duniyan nan bai san ta ba kuma bai san daɗin ta ba domin duk wanda zai da mace jama'a bai san daɗin duniya ba kowaye ko ya tsaya mashi domin suna cewa almar'atu min ajmalin muta'il haya mace tana daga cikin mafi kyawu na tsawon gaba ce cikin duk abin da yake more ma rayuwar duniya ne ba abin da ya kai ta domin Allah madaukin sarki da ya ta fara karyawa da ya ce zugina linnasi hubbu shahawati sai ce ne minan nisa annasu huna mazaje da ake nufi ko mutane a nan mu maza yake nufi Allah ya sa mana sha'awa na me na mata shi yasa da Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam jama'an dauki annabi Adam fa an sa shi a gidan aljanna gidan aljanna ne ne da annabi ya mata kirari ya ce a cikin ta akwai abin da ido bai taba ganin shi ba zuciya bai taba tunanin abin da ke ciki ba sannan baki bai taba ɗanɗano abin da ke cikin gidan aljanna ba aka ɗauki annabi adam aka sashi a gidan aljanna nan annabi adam duk da garaɓasa da yalwa da duk abin da ke cikin gidan aljanna nan jama'a bai gamsar da shi yadda yake so ba har sai da Allah madaukin sarki ya balla bangaren jikin shi ya halitta mai matan shi ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Allah ya halitta mu annabi Adam matan shi daga jikin shi kuma ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga cikin aya da zaka iya gane kudura da irada na Allah madaukin sarki da ya tashi halitta maka matanka sai Allah maɗaukin sarki bai sanya cewa kai namiji za ka auri akuya ba ita kuma mace Allah bai sanya jaki ne zai zama mijinta ba wannan tukwici ne da baiwa da Allah maɗaukin sarki ya mana sai ya sanya cewa muyu muyu mu ne suffa da sura irin na halittar mu za mu yi zamantakewa da yanayin mu yanzu kai aka ce ka auri akuya zamantakewan zai daɗi in ki aka ce ki auri jaki za ki ji daɗin zama da shi abin ba zai taɓa yiwa ba tsarin ba zai yi daidai ba to amma sai Allah maɗaukin sarki ya sa mace ce halitta mutum irin ka zaka aura sai ce no ilaiha yan tsakaninka da Allah in baka da mataka da irin wannan sakina din a kaka ba maka kullun zaka fita sai ka kulle kofa kullun ka shiga sai ka kulle in ka fito ka bar ɗakin abu da zaka ka fara bige bige ina mu kullun ka ina ina ka fara shiga arzalul umuri mun gano wannan da kyau ko shi sa Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan duk wanda yake goro ne dai bai da mata jama'a baya tafiya sirar kai tsaye in yi gaba sai ya rufa duk lokacin da ya tunkaro zai fito daga gida sai ya rufa ya kulle kofa bai da yadda in ya shiga daki sai ya rufa ya kulle sannan da Allah zai mai mutuwa yana cikin dakin nan sai ya ja mutane asara ko mun gane dan sai an yi taron dangi an ta bincike in ba sa kai ba sai ya fa ya kumbura ya fara wari sannan aje na ciki kuma sai an karya kofa don ba wacce za ta bude ta ce na fa Allah ya mai cikawa ko mun gane wannan ashe almar'atu ni'ima jama'a mace ni'ima ce ko mun gane wannan shi yasa annabi ya ce ba abin da ya ma mumini saura bayan da ya samu takawa irin ya samu matan kirki wacce in ya kalle ta za ta faranta mashi rai za ta ƙayata fuskan shi da kyakkyawan murmushin da ke bakinta shi yasa annabi ya ce kakka sake ka aure matan da ba ta son ka ya ce ta zawwajul waludal wadud in kun tashi aure ku auri mata masu haihuwa kuma ku auri masu nuna soyayya ko mun wannan da ku Allah ya ce zuyina linnasu hubbu shahawati sai ce me minan nisa'i sai kuma walbanina daga nan sai ne walkanatirul muqantarati min az-zahabi wal fidda sannan wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf sai ce zalika mata'ul hayati dunya to yanzu kai goro na daya da na biyu baka da su baka da al mar'a baka da kuma ƴaƴa kuma sune mata'ul hayati dunya ko mun gane wannan domin ya ce zalika mata'ul hayati duniya baka da mata ballantana ka samu yayan kuma kai baka da ko anini dan baka da kudi baka daga cikin masu kudin funtuwa ko kana ciki ballantana ce kana da alqanatirul muqantarat min az-zahab wal fidda kana da naira kana da dala kana da pound sterling kana da sauran kudin da ake yanga da su a duniya baka da su kenan baka da almata'ul hayati duniya babban abin da mutanen mu suke ɗauka shine bari ya samu kuɗi ya sai mota wannan shine aka kawo shi a mataki na hudu shine wal khayli mun gane wannan su ne irin waɗannan motocin da suke ɗaibe muku suke muku a ba ka aje wannan ba mamaki lokacin da Allah ya kaddara zaka samu naka motar irin motocin da ake a yanzu in suka zo wancan zamanin kyamansu za a yi ko mun gane yanzu motocin da sassa dauna suka hau a matsayinsu na manyan mutane a yanzu aka iya siya wannan mutan ka hau ne ba ka hau ba ana ganin tsofin yayi amma a wancan lokacin ita premium jihar arewa yake hawa yake yangan shi da yasu jama mun gano wannan kai ma lokacin ka in yazo Allah madaukin sarki zai sa kero waɗanda kai idan ka bai taba ganin su ba idan waɗanda suka gabata a baya ba su taba gani ba domin Allah ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah ya ce da dawaki da alfadarai da jakuna da koma menene an yi muku su ne saboda ku hau ku yi ado ku sha duniyar ku yanda ya kamata sai kuma yace wa yakhluqu ma la ta'lamu yan sabon annabi aya tana ce musu Allah zai halicci abin da ba su taba gani ba yan sabai sun san keke sabai sun san babur sun san mota sun san jirgin sama jirgin ƙasa fa kumbo a kolo fa akwai sabin da ya san tsula duk ba san wannan ba ƙarshen da kai ma baka san tsulan ba ko mun fahimci wannan to kai ma yanzu aya mai girma tana gaya maka wa ya khluqu la ta'lamu nan gaba Allah zai halicci abin da kai ma baka san shi ba to jama'a mu daina bata mu kanmu lokaci mu yi kokari mu yi auren nan mu yi kokari mu san abin da ya kamata mu sani na addini a shari'ance Allah madaukin sarki zai tsaya mana ko mun gane wannan sannan babban abin da ke damun mu mu a yau sai mu ya ce wai shi bai isa aure ba zan yadda da kai a wani fuskan a wata fuskan ko ba zan yadda da kai ba zan yadda da kai ne in baka isa aure ba in naga ka balaga baka da sana'a a lalle baka isa aure ba wannan balagan da kai ba abin da ka isa illa sallah da azumi da zakka da hajji amma ba kai sa'uri aure ba ba gemu kake da shi ba ko ko me kake da shi domin annabi ne tara matasa su abdullahi dan mas'ud ce masa ya ma'ashar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj yace ya ku taron samari duk wanda ya samu sarari ya samu zarafi daga cikin ku zai iya yin aure ya marma yayi jama'a cikin aure akwai abubuwa guda biyu annabi ya ce fa innahu aghaddu lil basar aure zai rufe maka idanka ba za ka daga kalle kalle kana leke leke duk yan matan gari su rika burge ka ba za ka samu natsuwa za ka samu kwanciyar hankali yanzu ka gwada ka gani da ce wannan makarantar makarantar kwana ne kuma a ce maza da mata ke makarantar nan za ka tashin hankali da zai faru da maza kullum zai zo gida sai ya wanka sai ya guga sai ya kaza zai ta shirye shiryen karya da zai tsara ta amma ka kalli a cikin ɗaliban da za a samu mai mata za ga ba ruwan shi da wannan haukan kuma zai fi kowa nasuwa shi yasa na daga cikin abin da malamai psychology suka gano ilmun nafs suka ce in kuna son ƴaƴanku ƴan mata da samari su fahimci ilimi su fahimci karatu hatta karatun zamani to ku yi masa aure su tafi makarantar boko da matansu saboda zai samu natsuwa zai samu wancan asaki na da amma kullun jama'a abin da ke hannun shi shine handset yana kokarin ya dialing ko yana kokarin ya rubuta text message zai aika mata da wasu kalmomi masu zafi na soyayya ita ma kullun aikin take kenan ko mun gane wannan yanan yana yawo yana nuna ma abokai yana cewa kalla mala ɗazu ta harbo man wannan wallahi ya ɗimauta ni ya gi to ya riga ya shiga ɗimuwa ya riga ya shiga gigi cewa ta yaya zai iya fahimtar formulan da za a mai na physics zai iya ganewa kullum yana kokarin ya burge yan mata kullum yana kokarin ya mai yan mata ƙarya amma in ya zanto kana da matanka jama'a wannan zai baka natsuwa na ido natsuwa na zuci shi sai ce fa innahu aghaddu lil basar sannan kai tsaye sai ce wa ahsanu lil farj sannan zai kare maka farjinka ba abin da ya dame ka da wannan cutar da ta zama kanwa uwar gami ana ta ihu ciwon zunubi bai da magani ciwon zunubi bai da magani annabi ya riga ya faɗi maganin cutar aids tuntuni jama'a kawai matsalar mutanenmu sun ƙi yadda su imani da abin da manzon Allah ne ya faɗi amma da an haƙura gaba ɗaya an yi auren nan jama'a wannan abin zai faru ya ce zai kare maka farjinka ba za ka yi sha'awan wata mata a waje ba ya ce zai tsere maka idanka ba za ka rika hange-hange can nan da can nan ba ko mun gane wannan da kyau ku to me da ne ka ba za ka yi auren nan ba kuma jama'a auren nan na da wahala ne duk wanda ya dauki aure da wahala shi zai wahalar da shi ya dimautar da shi ko mun gane magabata na kwarai sun dauki al'amarin aure al'amari ne mai sauki matuƙa. ba su ɗauki al'amarin aure al'amari na fitina al'amari na alfahari al'amari wanda zai kawo musu matsala kamar yadda mutanen mu suka ɗauka a yanzu ba ina fatan mun gane wannan da kyau mafi yawancin auratayya da aka yi a zamanin annabi an yi auratayya ne na mutunci auratayya na girmama juna da sanin ya kamata amma yanzu auratayyan da ake ba na alfahari ake yi ba kai ne za ka tashi neman aure maimakon ka je ka samu malamai ga su ka tura malam ka ce don Allah a je a neman man aure wajen wani dattijawa ne ko ka je ka samu dattawan angon ka ce a je a neman maka auren ba za ka yi ba kawai sai ka tsara yarinya a gefen hanya ke ji in ba ta ji ba kuma a ce ta cika girman kai kuma in ka dattawa ka gaya masu gaskiya tsakaninka da Allah kai din nan kana da sana'a da za ka iya ɗaukan ɗawainiyan kulawa da ciyar da ita da tufatar da ita da kulawa da addininta shi yasa barin yi gyara a nan kafin wuce nan za a zo ɗaura aure sai ka ji maroƙa suna cawai da koyar da addini gwargwado ku rika gyara masa ƙarya suke yi me yasa ba su ce ciyarwa gwargwado ba ciyarwa gwargwado tufatarwa gwargwado a duk wannan a yi full a yi cikakke amma addini saboda an raina Allah sai ce wai addini wai gwargwado jama'a mun gano wannan wannan ba daidai ba ne ba wani addini gwargwado za a koyar da addini ne cikakke jama'a shi yasa ya kamata a rika masu gyara a daina ya da wannan addini gwargwado in ka tashi kai tsaye sai ka je ka same su gaya masu gaskiya kai dai kana da sana'a za ka yi ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka ba ta ɗakin kwana ba ka ƙur'ani ya ce ba wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihila kana da sadaki askinuhunna min haythu sakantum min wujidukum zaka iya zaunar da ita liyun fik zu sa'atin min sa'ati zaka iya ciyar da ita in kuma ta haihu zaka iya daukan dawainiyanta da dan da ta haifa da komi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna hunna ma'ruf dukkan wani dawainiya ne da kullun zaka iya dauka ka ga ya musu amma ka fito fili ka ce ba za ka iya laifi ba ba za ka iya gaisuwan uwa da uba ba ba za ka iya goron sa rana da goron ɗaura aure duk waɗannan abubuwan da kuɗin 'yan mata duk ba za ka yi ba a koma rayuwar aure irin na zamanin manzon Allah jama'a ba cewa muka yi zamu bi alkur'ani da sunna a bisa yadda annabi da sahabbai suka yi ba to ya annabi ya aure khadija ya annabi ya aure aisha ya annabi ya aure sauran matan shi ya annabi ya aurar da ishi fatimatu zahara shugaban matan gidan aljanna gaba ɗaya ga sayyidina ali ibn abi talib ma'ana za mu bi su a masallaci wajen bin sunnoni amma wajen auratayya da mu'amalan mu ne da kullum ba za mu yi ba wallahi ku ji tsoron Allah tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kurewa a ce wai wannan matan ko za yi wannan auren sai an mallaki kaza sai an kawo kaza sai an yi mata lefe sai ai sai an mata jere sai an yi wane ne wata da watanni kaɗan bayan auren sai a waye gari waɗannan lefe da aka yi ran da aka yi mata sun zama tsohon yayi haka ne ko ba haka bane karshen ta ana akwai wanda ya aure ya akwati gashi nan duk ba wanda ya kai shekara ɗari a cikin mu amma yanzu aka akwatin da ka zuba kayan baya nan ko yana nan yanzu inda za ta baka ta ce ka yi amarya ka zuba kaya a kai ba za a karɓa ba ba haka bane saboda ya fita hayyacin shi amma sadakin auren um musulaimin fa ar-rumaisa uwar anas abu ansari ya ganta yace yana so abu ansari jama'a yana daga cikin mawadatan madina mai arziki ne da Allah maɗaukin sarki ya azarta shi in je noman dabino ne a madina to ba kamar shi mun gano wannan da kyau ku don sunan gonan shi babba bai raha mun gano wannan kamar sai ka gani take ina fatan mun gano wannan da kyau ba garin da ne akwai sai ka gani ba ne ko yawwa dan ammanin su kenan ya rika indi noma ne ya ganta ya ce yana son ta ta ce wallahi ba ka ake ki ba duk wacce ta samu irinka za ta aura amma kai kafiri ne ni musulma ne bai halatta aure ka ba jama'a kun ji inda aqida ke tasiri ko amma kai kowane garho matsi kowani shirme kowani lauje duk wani kyaure in yaga yarka ya taya inda yana da yan kudi sai ka dauki yarka sai ka mika ta ka sallama imaninta ka sallama abin da ya shafi wutanta ko aljannanta a je a lalata ka koya mata sa hijabi da sira irin na musulunci ya je tuba hijabin ya lalata ta kawai shi ka bashi injin jima'i bukatan shi kenan ko mun gano wannan wallahi jama'a da za mu magana kan siffofin mazan da ya kamata a aura da siffofin matan da ya dace a musulunci a aura za a ga mafi yawancin maza suna su injin jima'i ne kawai su kuma matan an mai da su injin ƙyankyasa. kawai ta ci abinci da rana da ta koshi yankalin da kwanje da daddare a sadu da ita an jima da safa ta haihu aikin ta kenan kawai ta mutu bata san Allah ba Allah ya kona ta jama'a mun gano wannan da kyau ya kata mu ji tsoron Allah kan irin waɗannan abubuwan ta ce kai kafiri ne ni musulma ne bai halattar aure ka ba ya ce ba wani ke kawai baki ga abin da kike so bane ta ce wallahi na gani amma in ka yadda ka musulunta to ni ko zan aure ka yanzu ko kai ne ba un musulmin matan kirki ne kyakkyawan balarabiya yar madina wanda mijinta malik mahaifin anas kenan wanda ake kirari da shahidin giya lokacin da annabi ya hijira je garin madina ce mata yayi yan gulma sun gaya man cewa mutumin nan da ya bakunci garin nan bai yi da giya ba kuma yana hana shan giya mu kuma kun ga sana'ar mu da muke ci muke sha a gidan nan to ta hanyar giya ne to ni abin da nike so da ke ki zo mu hada ina mu ina mu bagarin nan saboda kada ya zo ya lalata mana sana'a saboda brewery na Madina gaba daya mashaya da mahadan giyan da inda ake zama a dabdala to a gidan Anas ake yi kafin zo musulunci ta ce ba inda za ta ya hada ina shi ina shi ya tafi je fada kun fashin nan da ake ta labari ya mutu shi labarin shi nan ya kare ita kuma ta dauki danta Anas ta kai mu annabi ta ce gashi na addu'an da naji kana ma Ya'yan sahabbanka dan Allah yaron nan ai mai irin wannan addu'a annabi yema anas wasu zura zuran addu'a guda uku na farko yace ya Allah ka yauka arzikin shi Allah ka yawaita 'ya'yan shi Allah ka tsawaita rayuwan shi aka ce anas sai dai shekarar hamsin a duniya kuma gidda kauye yake wata rana yana zaune sai ce a irga yaran shi da yake da su a duniya sai aka ce an irga guda ɗari sun mutu yanzu ga wasu na tsakar gida sai an kafa hukumar ƙidayen jama'a sannan za ta irga su jama'a shi yana daga cikin arziki a baka yawan 'ya'ya kowane ɗan mugira da ya buga da annabi Allah ya kada shi aina daga cikin arzikin da yake takama da shi akwai ƴaƴa Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan wa banina can kuma yace utayna malan wa walada ai ba samun da sai an haihu ba samun haihuwa sai an yi aure ko mun gane sannan gonan kowa su ɗaya take a shekara amma gonan ana so biyu take yi misali in yano masara in ya balle yana ballewa an kai ne ba sai ka sani ya zama karmami ya zama kara ba sai aka geza ya ƙara bullowa kawai shi so biyu na shi take yi ta damina ta da rani addu'an manzon Allah Abu Talat al-Ansari um muslimin ta dauke shi wajen annabi ta ce gashi ne ya zo ya musulunta lalle in ya musulunta ka daura min aure da shi musuluncin shine sadaki na ya musulunta annabi ya ɗaura musu aure anas ya ce har yau labari mu dai bai zo mana cewa ga wani sadaki da ya kai sadakin mahaifiyata martaba da ɗaukaka ba musulunci ne jama musulunci zai tsufa musulunci zai koke zai koɗe za a daina yayin shi ba za a daina ba addinin Allah ne inna dina inda Allahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min addinin da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun addinin da annabi Yusuf ya roki Allah ya ce rabbi kad atetani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatar as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin addinin da annabi ibrahim shi ya fara kiranmu da shi huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha tace shine sadakinta annabi kuma ya anshe shi a matsayin sadaki jama'a muna daukar irin wannan muna sadaki da shi ko ko sai dai mu riga bata mu kanmu lokaci kar ku manta a musulunci ne aka samu wata baiwar Allah ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce tana son annabi jama'a ba kwace ma mata dama da su ba in ta ga wanda take so ta fito fili ta bayyana tana son wani ko mun gane wannan jiya bayan isha'i na yi wa'azi a garin kaya da ke yankin karamar hukumar giwa ta jihar kaduna magan da ne masu kenan Allahi jama'a mafi yawancin mata suna auren mazan da ba su suke so a ransu ba saboda mace an mai da ita yadda ka san man shafawa ne a shago yanzu idan mai kanti ya kasa kaya a shago shi wannan kayan yana da daman ya ce ga wanda zai siye shi in ma wani ya siye shi yana da daman ya ce lalle wani da wani ne kaɗai za su yi amfani da shi bai da wannan daman bai da wannan amincin to haka aka mai da mata yanzu tana zaune a gidansu ta je makaranta je kasuwa da je zumunci da je kaza to kaman kaya ne a kanti sai wanda ya ganta ya taya ta gaji da zama bayan da ta iya tana son ita ma ta samu sai aure ana ta mata gori ta daɗe ba ta aure ba so inda sun yi to shikenan sai ta kakkara ma ba ta so ba ta so ko dai tana so ma ta kuho a dai auren da ta tafi amma mu maza wallahi sai fa wanda muke so muke aura haka ne ko ba haka bane to mata suna da wannan yancin da an ce ne in yi magana kan yancin mata amma da sun gaya min lakcin nan da wuri akwai lakcin mu da muka ce za mu yi bashin da musulunci ke bin mata sai marmaza su je addinin Allah irin abubuwan da addinin musulunci ya masu sunan lakcin kenan mata ku biya addinin musulunci bashin da ke bin ku za a kawo Allah ya mamace kaza su kuma sun saka musulunci da butulci iri kaza da mata a jahiliya ga bautan da jahiliya ya sa su yanzu kuma ga walhalin da turawan mulkin mallaka suka sa mata a ciki ga kuma aminci da musulunci ya ba su ga abin da musulunci yake son su yi ba su yi ba saura ku mar maza ku biya wancan bashin sai a rika ana kawo ayoyi da hadisai da waqi'ul ayn ana nuna masu abubuwan da za su iya ganewa ina fatan mun gane wannan da kyau amma yau mai mai ayyam za a gabatar da wannan ko mun gane an ba su dama da yancin ta ga wanda take so ce tana so yanzu ga yaro matashi mai addini da sura yana da sana'a yan matan anguwa suna son shi an ce ita ba za ta iya faɗin abin da take so ba a kai da aka ce ka je ka samu liman ka samu malam ka samu dattawan anguwa ka ce je su roƙan maka je su nemo maka izini ke ma ba sai ki je ba wane ne nike so don Allah a roƙan man shi ya zo ya auren ko a je a bashi baki ba mamaki shi ma yana son ki tsoron ki yake ji ba mamaki kin mashi amma hankalin shi bai kawo kanki ba ana kwankwasawa kawai shi kenan sai ga shi ma ya ansa so dama matan suna yin kuka da cewa in sun ce suna son ku gori kuke musu a cikin gari jama kuna zuwa kuna tallata su kuna zagin su wannan sai yasa suke kyaman su bude baki su ce suna son ku to amma ke ma ai ba kowane shirmi aka ce kice kina so ba an ce me addini idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu sai aka samu mai addinin da ɗabi'an bai zo ba ke kuma kin gan shi kina so ke ma sai ki amfani da wannan hadisin ai wannan baiwar Allah ta ga duk cikin sabai ba wanda take so sai annabi ai kawai sai toto kai tsaye kamar yadda ake zaune a nan a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk ga yan jaridu a wajen su Abdullahi dan Abbas ne su Abdullahi dan Mas'ud su Abu Huraira da sauran manyan yan jaridu irin su Umar duk kowa na zaune to jama'a ba su suka dauko rahoton suka kawo mana ba ta zo ta tsaya kyam kamar yadda ofisan nan ya tsaya amma soja bai shagidewa tsayawa yake a tsaye sosai ina fatan mun gane wannan ta ce ya rasulallahi ina son ka na zo ne na ba da kai na gare ka ba ga qur'ani ya ce ba in an samu wata mace ta ba da kyautan kanta gare ka shi manzo Allah sai dai ce shiga daki na kaza kawai an gama fa amma kai ko sai ka bi wasu process akwai wasu ina fatan mun gane saboda kai ba manzan Allah bane dan ga gane manzan Allah na daban ne annabi ya daga ido ya kalle ta tun daga sama har ƙasa sai sun koyar da kai ko ba dan an ce kai ustazu ba kowace shirme kuma a ce dole ka je ka aura kasan mutane haka suke wadu wanda kuma tace tana son ka sai dai ka haƙura ke ma ai in wani ya zo ce yana son ki baki so ba cewa kike baki so ba ko mun gano wannan ka san mata suna nan da wani shirme wanda ina nan za mu haɗu da su ko mun gane lakka ce za mu yi ba faɗa za mu yi ba idan aka za ka ce kewance ashe ustazin nan ne ke son ki ce wallahi a kai ma ni hmm, ban ni da ustazin nan hmm. wai ba son ustazai to sunan lakcin da za mu yi masu kenan rabani da ustazin nan sai ta ji manyan bayan Allah waɗanda suke annabawa ne iyayensu annabawa ne ƴan uwan mahaifansu annabawa ne kakanninsu annabawa ne suna roƙon in sun mutu Allah ya sa su sahun ustazai rabbi kada ta min minal mulk wa 'allamtani min ta'awil al-ahadith fatir samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin a'a me yasa bai ce tawaffani musliman wa alhiqni bil anbiya sai ce wa alhiqni bis salihin yace ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa hatta idza jaa ahaduhum al maut sai yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min al agniya, min as-salihin ina mun gano wannan da kyau a baki da ustazin ko za a zo wannan ba shi ne lecture ba amma za a yi shi su mata abin da suke so samu mai maiko haka ma iyayen suke cewa mu a can zariya wani shegantaka ma suka ɗauko sai a ce ni ina son doya da kwai ne wani kai mai kuɗi ne sunan ka doya da kwai da wannan ya zama tsohon yayi sai a koma fanta da kek mun gane inda za ta huta gidan hutu mai maiko to sunan lakcin da za mu yi mai maiko ko a sai su ji mai maiko waye koko mai maiko ko ba su ne olon na amatu ba Allah ba ya ce a masa jinkiri ba sai a zo sai a ci shi yasa ni ina da ya Allah shi kiyaye in dauki ta in ba wanda ba ustazu ba Allah ya sauwaka ustaz zan ba sosai kuwa kai ustazin ma ba ustaz sallah wanda addinin Allah ne kawai a gaban shi amma ba sai yana da sana'a <laughs> kawai mun gani shi yasa ya muka tara ustazan mu a zariya muka yi musu wata lacca alharfatu min asbabil quwwati fid din sana'a na daga cikin abun da zai sa maka karkarsashi na ka zabura wajen agaza mu addinin Allah annabi da daga ido ga wannan baya so kawai sai sun koyar da kai ta gaji da tsayuwa ta nemo je ta zauna kai da an ce kai ustazi ne ba wai an hana ka wai in kaga wacce take kake so ka kalla ba kai ma sai ka kalla ina fatan mun gano wannan da kyau amma ba ka tsaya kana ta kallon matan mutane kuma kana ta shirme ba amma za ka yi ka kalla ka kalla abin da zai jawo ka zuwa ga aurenta jama muna gane wannan can zuwa jimawa sai aka sami wani sahabi ya ce ya rasulallah in kai baka da bukata ni ina da shi jama'a wani hikima na Allah madaukin sarki ya bayyana a wajen nan da annabi ya nuna baya so amma bai fito fili ya faɗa ba sai kuma wani anan nan take sai ce yana so a bisa ka'idan wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya samu mishi mafita jama'a ba fa kudi ta zo nema ba domin ina gaya muku a gidan manzon Allah ba kudin nan fa ko mun gano wannan ba kudin nan domin Aisha ta ce a gidan Annabi sai su zauna aƙalla kwana talatin ba ɗaura tukunyin girki ba to in wannan ne ai ga gidan manyan masu kuɗi nan sai ta tafi amma bata je ba sai ta zo gidan manzon Allah addini take so sai wani ustazu a nan majalisar annabi sai ce yana santa annabi na jin wannan sai ce kawo sadaki to ashe ustazin ne bai da komi ga dai mata yana so kuma ya isa aure amma zai iya ce da ita amma ko bai da yanda zai yi kuna ganewa annabi ya ce je ka wajen dangi ya je ya kara da dangin uwa da uba na shi gaba ɗaya ba a samu ko kwaban da zai yi sadaki ba ya komo ce bai samu komai ba annabi ya ce koma ko zo ban bakin karfe ka taho da shi ya ƙara zuwa ya kewaya ya zagaya ya kewaya ya zagaya idan ko don ko zo ban bakin karfen bai samu ba ya nemi ya zauna Yace ya ce ya rasulallah kwarjalle na ɗauka a bata annabi ce an bata kai kuma ka sa meni jama'a abin da ya sa mutane da yawa suka kasa fahimta ko in ce iyaye suka kasa fahimtar ɗabi'an namiji namiji fahimta ka san zakara ne zai iya bada hatsi ya ci tsakuwa haka ne namiji zai yi ɗaukan komai ya ba mace so da ya same ta shine mata suke da wata aƙida mummuna sai ga suna cewa ai ba komi in dai yana so na to zan iya canza shi ai auren haka ne to musulunci bai dake aure wanda zake canza ba an ce ki aure ready made ne wanda yake shiryayye kuma yake da aqida yake da addini yake da ɗabi'a na kwarai yace to ya rasulullahi a raba biyu a bata rabi in rike rabi nabi ce in ka ɗau sa rabi ta sa rabi ba zai ishe ka ba jama'a kwarjalla suke da shi daga cibiyar zuwa gwiwa kawai suke ɗaurawa mafiyancin sabon annabi kayan su kenan ba su da hali kayan su ranka nawa ga musab dan umairin can ya kwanta ya rasu jama'a likafin da za a rike shi babu wanda ko shi da ire-iren shi ne Allah ya saukar da minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qadha nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu Allah ce minal mu'minina muminan jama'a bangare biyu ne akwai bangaren allazina qadaw nahbahum da kuma allazina yantazirun to mus'ab yana daga cikin allazina qadaw nahbahum wanda ya riga ya mutu bai ci komi ba a musulunci akwai wanda kuma musuluncin ya kafu har sun samu mukamai sun samu wani ba ciki to da waɗanda suka mutu gwamnatin musulunci bata kafu ba da waɗanda suna nan gwamnatin musuluncin ta kafu Allah ya sheji imanin sai ce wa ma baddalu tabdila ba su canza ba wanda ya ce maka sahabiya ya kawo dalilin inda ya canza kai kana da inda Allah ya ce bai canza ba ko mun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu annabi ya ce bayan da zai yiwu aka ci gaba da zaman majalisi can an jima sai annabi ya hango wannan mutumin ga can ya kusan sha kwana zai tafi sai annabi ce a kira shi to jama'a ga mata mun gane ga koshi ga menene ga koshi ga kwanan yunwa to me amfanin zama majalisin sai tashi ya kara gaba kawai ga mata yana so amma kuma ta fi karfin shi to amma duk abin da ya zo gaban manzo Allah akwai solution wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu ai in kaje gaban manzo Allah komi akwai mun gane in akwai akwai kudi akwai wadata in kaje bashi fadin sai jibi wai kaje jibi ka dawo ko kaje an jima a ah, nawa baya wannan yanzu zai baka in ya cino ka bashi barin sai ka zo zai aika maka kyauta wajen annabi yadda ka zan tasowar iska ko kuma kamar ruwa a kurfi ko mun gano wannan ga kyauta ga jarinta malam mun gano wannan to annabi ce me ka haddace na alkur'ani me ka haddace na alkur'ani nan da nan cikin kwarin goya ce ya haddace bakar da alu imran annabi ya ce je kana mallaka maka ita bima ma'aka min alquran ruwayoyi suka zo suka bayyana cewa annabi ya ce ne karantar da ita aya 20 shine sadakinta ni na samu matan da zan a haddace da ita aya 20 kuma a haddace da ita ta haddace da kyau ai suna haddace da sauran ayoyin da suka rigina alqur'ani duka shi sa iyaye in kuna son ku yi alfahari ne in kuna son ya'yan ku samu daraja ne to ga shawara ku daina ɓata ma kanku lokaci ga abin da ba zai amfanar da ku ba za ku samu ma 'ya'yanku darajoji mabambanta ta hanyar kiyaye dokokin Allah kamar haka sadaki korewa yanzu a ƙasa wasu a ce dubu ɗari ko ko dubu hamsin ko dubu talatin ko dubu ishirin hawa hawa ne sun ce ba zawara farashin su da dubu biyar ne an ce farashin yanzu ya ɗaga ya koma dubu goma kuma gani yar talla kuma dubu sha biyar zuwa dubu ishirin wanda ta fara makara ta zama irin bai za'u hidirin la yuramu hiba'uha ta matta'ata allahu biha ghairu mu'jali wacce ta fara harkewa mun gane haka umrul qais ya fassara ta mun ga ko kun gane irin yan matan ko yawwa ta fara ciccika ta kai mun zai ita ita kuma wanda ta kai 25000 haka amma yan jami'a ko yan polytechnic ko wanda suka kare NCE to su sun ce su farashin su yana farawa ne daga dubu talatin bau. to wai don Allah in ba da yana a dubu talatin ga ƙur'ani ai ba zan taɓa yin wannan ba ko mun gano wannan da kyau ko zan ce ne ga yan nan ka zo ka aure ta ko mun gane amma sadakin aurenta ni da ita abin da nake so ka bata shine ka karantar da ita bulugul maram da sharhin subul salam ko tawdihul ahkam ko karantar da ita riyadus salihin tare da sharhin shi dalilul falihin ko rodotul muttaqin ko karantar da ita fiqhu malikiya tun daga kan ahalari har kan lawali da sani muktasar ko karantar da ita mudawwana ko sahih bukhari tare da sharhin fatul bari ko karantar da ita muhalla ko karantar da ita muwatta ko karantar da ita alqur'ani hadda tun daga farko har karshe ni shine sadakin jama'a wannan bai fi ba ne kira ga mutane dindin akan cewa in gidanku gidan sarauta ne yi kokari ka markaɗa gidan nan ya koma gidan ilimi domin ilimi ne ke wanzuwa sarauta bai wanzuwa kuma mun gano wannan muna raye aka cire sarkin musulmi da soki amma akwai malamin da aka taba cirewa aka ce an fasa malanta <laughs> akwai kwanan aka cire jakolo in gidanku gidan kuɗi ne kamar da gidanku gidan malanta yanzu jama'a da yawan al'umma sun rayu a zamanin Malam abubakar mahamudu gumi wai Malam abubakar gumi shi kadai ya rayu a zamanin nan ake jin labarin shi ina ba su kudin zamanin shi kada hadamahum hadimul lazzati mai rushe jin daɗi da ta wuce da su sai kuma ta mai da su labari abin tattaunawa Ta garji ɗoriyar su amma so mai so ƙin me ƙi dare da rana sai an sanya mashi rabin sa'an makarantar malam a gumi lallai karfe takwas da rabin nan gidan rediyon tarayya na kaduna sai sun ɗana sai dai ka kashe rediyon amma sai ka ji kuma zuciyanka tana nan tana riya maka cewa fa yana nan yana yi saura minti kaza ya gama ka kunna sannan garin Allah na wayewa nagarta su sa maka karfe takwas da rabi na gode zan fara masa sa kebu masa sa tsohon arziki kenan mun gane sannan ranan asabar karfe goma da rabi a sa maka hasken musulunci karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ɗai ga musulmi ran laha da karfe hudu a sa maka sai an yi minti talatin ana jin sautul islam sautu sunna tsohon arziki irin albarka Allah ya gafarta mashi ya yaukaka arzikin shi duniya da lahira ai ga amfanin malam gumunan muna gani ina masu kudin zamanin shi zamanin shi dan fodiyo ba wani malami ne ai ba wani mai kudi ne zamanin imam malik ba su ne to in kai ƴaƴanka ba su zama malamai ba dan me ba za ka yi amfani da wannan et naka ta zama malama ba ka ce ka ba da ita a jiya koyar da ita addini kawai sai mu rika kwashe ƴaƴanmu muna miƙa ma kawai olon na amati in ya zo da famfar tsiyar mota kawai a ce kai alheri ya sauka gidanka gano haka na ji wani yana ce ma wani ka ai na ji an ce lalil kadar ya bayyana a gidanka jiya ya ce lafiya shi ga wata jib ne yana hirar da ya ce wallahi kuwa ya zai ce yana son ta ya aure ta dama kawai sha'awar da yake yayi yayi ya samu kanta yake sai ce to aure da aka daidaita aka yi abin da ya kamata komi ya kan kama komi ya kammala ya sa da ya ta wata biyu kawai sai sallamo ta kawai shikenan sai ci gaba da hawan mashin din babanta ta dai hau jib din na wata biyu shi ma kullun ne ba kullun ba wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kan duk abin da muke yi in ka ba da ita in ya koya mata bulugul maram ba zai koya mata riyadu na ba eh amma mutane gaba ɗaya sun kasa gane wannan abubuwan da ake faɗi ana kwaɗaitar da kowa kan auren nan kuma ga yanda ya kamata auren nan ya kasance ga yanda auren nan ya kamata ya kasance yanzu a nan huntuwa ina fatan ai akwai da yawan ku wanda sun san addini kuma ilimin shine kuma suna da sana'a haka ne in an tashi a ba su irin waɗannan yaran aure su kula da su a bisa yanayin da ya kamata a sauwaka al'amarin ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa jama'a da mun zo za mu daɗe sosai a hutuwa sai mun zauna da manyan malaman kwaya mun ba su wannan shawaran kamata ya kawai su ɗauki abin a hannunsu sa'id da al-musayyib kowa ya san tarihin yadda ya aurar da ya shayi kawai ya haɗa da ɗalibin shi ne kasiyar yace kwana biyu ka zo makaranta mai ke faruwa ya ce ai matan shi ne Allah madaukin sarki mata rasuwa shi to kai wani auren mana da su a zamanin su aure jama'a fa bai da wahala a yanzu ne kawai aure kama wahala fa wallahi jama'a a zamanin salaf zamanin annabi da sahabbai da ka je ka nemi zina gara ka je ka nemi auren mata hudu yau dan yanzu zai wahala in na ce ina son ku bani aure kafin garin Allah ya waye a funtu wannan za ku iya ba zai wahala za a dinka bin wasu matakai da kasan za ta fa lahira ganin haba sai ka ce na tsaya takara takara ne za a ce za a yi sikirin sai an ji an gawa ne sai an ji an ba wani haƙuri sai an ji an ba wani cin hanci ba ka ake takara a ƙasar hausa ba to takara nike yi aure na gani kawai jama'a yanzu aure fa ya kamata ya zama yadda ka san haɗa gsm ne ka je shagon gsm ga hansa na wanda ya maka ka siya ga layi wanda ya maka ka sa ka ci gaba da harbawa kawai yanzu ka ganta yanzu na a baka matanka kawai ta tare shikenan annabi ya je gidan abubakar ya gaya ya ce yana so abubakar ya ce yakka ne cewa a haka ai suke kawai ka ga mata kana so wasu ce wa yakka ne ta yata ta zama yata da yata ce ko da kanwa ta ce amma yanzu ina son ta yan saurayi da budurwa ne yanzu miji da mata ne annabi kawai ya aure Aisha bin shi kuma da annabi ya aure Aisha ba ta samu ɗaukaka ba jama'a muna gano wannan ta samu ɗaukaka ta samu martaba martaban da da wani ya aure ta ba annabi za ta same shi ne to amma mutanen mu tun mun kimi wannan a wancan lokacin da mutum ya zauna ya ce zai yi zina gara ya je nema aure saboda aure ya fi zina sauki amma yanzu zina ya fi aure sauki yanzu mutum yana son ya zina da yan mata ishirin kafin garin Allah ya waye zai yi amma aure ina ina limamin mu ina tawo mu ina malaman mu Zan ka ta gyara wannan ku hijakin abin ya komo hannunku sai da mulul ya ce in na baka matan zaka aura ya ce yana so nan take kawai ya kira wasu mutum biyu za su wuce shi ku zo ku zama shaidu kun ji sauki ko Ya ce na baka auren ya ce na sace ku ne shiru ce ku je sadakin aka ce dirhami biyu ne ije gida ya faɗi bayan isha ya ta yarinyar gaba kawai kai ta gidan miji ya ce ji ya yi kawai na ƙunƙas ƙofa ana sallama ya ce wane ne ya ce sa'idi ne ce duk tunani na ya ƙare ni ban da wani aboki da zai zo wajena a madina mai suna sa'idu malami na ne sa'idu kuma ba zai zo gidana ba amma sai ya ƙarfin hali ya buɗe kun gane wannan kwabam kawai sai ga mutum da mata da ya a gaba ya ce shi ne mijinki ki shi a ƙarƙashin alkur'ani da sunna kai kuma karkita a ƙarƙashin alkur'ani da sunna ya tura ta ya ja ƙofa ya rufe sa'id ibn al-musayyib da ake matake da akhirul mutaqaddimi ne kenan kai haka ke kuma muna da dama muna da halin da zamu yi haka amma ba mu yi ba ko mun gano wannan da kyau jama'a wannan yan da aka yi ma wannan malamai suka ce jikan sayyidina abu huraira ne sahibu sunna ya ce sai ya same ta mahaddaciyar alkur'ani ta iya larabci ta iya kaza ta iya kaza ta iya kaza ta iya kaza amma duk babu daukan wannan sai a samu yarinya sai an gama gogar da ita a makarantar islamiyya ta fahimci ilimi ta fahimci addini ta samu hadda ta iya qur'ani tsaf kawai sai a samu wani kyaure kawai a kara mata ya je ya hargitsa al'amarin gaba ɗaya ai tun da ake da'awar sunna a nan funtuwa aka fara da'awar sunna a najeriya ake a nan funtuwa ba ka ba ko ba ka ba ina yan matan da kuke karantarwa tuntuni kun dai ba ma wasu gudi haka za ta fito ta bi shi ba kai ne ka bata ba haka ne ai ba cewa muka yi kar a ba masu kuɗi ba don mu muna fatan mu zama masu kuɗin ai in muka ce kar a ba masu kuɗi to mu ma kar a ba mu kenan ina fatan mun gane wannan amma abin da muke cewa rika aurar da su inda ya dace dan a wata makaranta wai har doka na ji an sa wai kar malamin makarantar ya nemi aure ga ɗaliban makarantar na ce in dai ni malami ne a makarantar zan daina in na ga wanda nake so fa sai in karanta da ya ta addini sai jiyan auro jahila wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace me ke faruwa lokaci yayi ne malam an yi wala ban ma fara laccan ba laccan faga ta nan na fatan mun gano wannan da kyau wai ta abin da muke jawa muna buroshi ne ba kamar kai ne zaka ci abinci sai aka baka ruwa ka wanke hannu ka kurkure baki shi ba muke yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau domin an ce a zaburar ne a kan aure ko yanzu masu shimfiɗa ne a fahimci wai ma menene auren Kuma ban faɗi ma yadda ya kamata a yi bincike wajen neman auren ba dan gaga mace kana son da sai kai binciken halinta da ɗabi'unta aka bincika menene ɗabi'un uwarta da halayyar uwarta da yadda uwarta take zama da mahaifinta da yadda uwarta take duk sai ka bincike wannan ta duba a wannan maganan ba ko mun gano wannan amma an fara kawo man takardar tambayoyi ina ganin lokaci ya yi kenan yi mana karfe nawa a a lokaci yi karfe nawa kuke magariba a to ya kamata a ansa tambayoyin kaɗan ina fatan mun gano wannan da kyau to jama'a maganganun da muka so mu faɗi musamman nusos da muka zo da su akan fada'ilin zawaj wa gayatihi to wannan bai samu ambato ba sai dai ban san yadda aka tsara zuwa abin da aka ce za a yi gobe ba an ce akwai wa'azi da za a yi ma mata ko wa'azin da aka ce za a yi ma mata Allah malaukin sarki ya sani wannan wa'azin ni maza na so in mashi ko mun gane wannan domin sun ce wai ai magana ne akan yanci na mata a musulunci an mu a makare to sai na rubuta musu alamomin da za su bayyana a jikin mutum da ɗabi'u da halayyan mutum da za a iya tantance cewa shi ɗin nan yana san Allah kuma Allah yana son shi to wannan wa'azin maza ya kamata a yi ma shi to amma ba zai yiwu ba shin da an ce mata za a yi ma sai a zo sai a yi ma mata, ina fatan mun gane wannan da kyau amma wannan wa'azin wa'azi ne namu mu yi shi mu kwankwashi kanmu su kuma mata sai a masa abin da ya dace da su amma bayan da aka iya sai mai iyayen al'umma Allah madaukin sarki ya shiryar ta za mu saurara a nan abin da muka faɗi ya zama daidai Allah madaukin sarki ya sa mai tarayya cikin ladan mun da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana shi فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ga kuma tsananin sanyi shi zai iya sayo ma a zai iya taimama mana saboda ai ita taimama dama Allah madaukin sarki ya shar'anta ta ne saboda kawo rangwame da sauki ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan bayanan ku karanta littafin bulogul maram na ibnu hajar askalani ai ya kawo waɗannan bayanan ya kamata a ce an wuce wannan wajen ka ta shiga janaba kuma ba za ka yin alola ba saboda sanyi sai kai taimama kawai sai kai sallanka ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a addinin na addini ne mai sauki in ka ɗauki wahala ka ɗaura mu kanka sai ya wahalar da kai wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraji Allah ya samu dace assalamu alaikum alam wannan yana tambaya ne akan me hukuncin iyayen da suke ma yas auren dole eh to kamar na ansa wannan cikin karatu auren dole a musulunci haramun ne jama'a kun gane wannan al-imam ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi ya faɗi da jama'a ba sharafi bane a cikin dole a ji yake shi yasa a zari akwai karatu da muke yanzu ya buka ya kamata ce ku same shi al-mar'atu wa al amal mace da kuma yancin ta aiki ko yancin ta kaza musulunci ya hana ta ko ko akwai ka'idoji da matakai da musulunci ne ya sa kuma gane ban ce su yi kai tsaye ban ce ka su yi kai tsaye ba ka samu a cikin wajen zari amma ba na ganin laifi Yeah. namiji da halittar ya bace halittar bambancin a bayyane yabo kalli kirjin mu mike ki sanfal yanzu a ce liman da nono sallar zai kyau ya a ce sojan musuluncin nan ya zo ya sha kaki a bada nono zai kyau wa ma khalaqa zakara ce inda sa'ayakum da shatta ayyukan ku daban-daban ko ba daban-daban ba aikin iri ɗaya ne yanzu a baka aikin raino don Allah haka ɗan yake reno ko kuma ce za ka yi ciki ku gani a ce liman zai shigo ya bada sallah amma da tsiririn ciki inna lillahi sarki ya tabbata ga Allah amma fada maza za su yi ciki su haihu da tintin an gama cika duniya nan sauran abin da ya rika zuwa cikin insha Allah ji a hanya za ki Allah ka ta da abuwar ka tsara kana zama yace ka fannin aiki shi amma mace ne za ta yi nakuda ta cika duniya da lahira da zaki gaba daya sai ta ihu kowa sai ya ta wata da nakuda amma mata suna kokari shi yasa wannan bai ce duk wacce ta mutu wajen nakuda ta mutu shi amma ba da sharɗin ba ta bida ba ta sharɗin zama mushirka kina zuwa wajen boka kina hada Allah da wani in kin mutu wajen nakuda kawai an rage fatan mun gane wannan babu ku wannan karatun bari ya nuna masu wani in budurwarka za ka koro ka gaya mata ina fatan mu gane asan dole a yi magana kan janibi biyar janibin mu masu mata janibin ku ku marasa mata mun gane sungul sungul to ya kamata a ce ku turo yan matan ku ai ina ganin nan da safi mai zuwa malam ba za ku daura aure ba iyaka sai dai ku yi hakuri ka ina fatan mun gane a ta hakuri a daura kuma ni na so ma a garin nan bayan isha ina kuka zo ɗaura sawa ana ɗaura wani bayan sallar isha ba a ɗaura kuma da daddaren za ta tare ko muna sa ran Allah mu sarki ya so kai ma a jan da annabi ma Abu Salatul Ansari san da tare da matan shi tara haddan qur'ani wasa ne ahlullahi wa sahutul jama'ar Allah na dama da Allah wanda a ranar kiyama za a ce karanta yana karantawa fa yana ƙara tashi matsayin shi aljanna na ƙara gaba yana ƙara samun matsayi fatan mun gano wannan ai ka tsina aka ce ko an sa wa'azi a lokacin da mutane suke hada hada kasuwanci wa'azi lokacin da mutane suke hidin domin su amma suka aji suka jin magana wannan ba karamar abin farin ciki ina ganin ranar asabar mun je wa'azi a wani gari mai suna aucan haka suka je mun ga mutane sun taru da ke kuna da babura wai sun je kallon kwallo sai ce za mu gani wajen wa'azin sai ya cika kamar filin kwallo wallahi da ba sai gashi shi ke cika kamar filin wannan tsara ne babba ko mafi yawancin mutane da suka je wannan abu ba su ba annabi duk musulmi ne ko ba ka bane amma mutanen muna yi abokan kunya ta fada cewa aka yi za a yi wasu yan fim za su zo nan na wajen fa zai ɗauki mutane ba za a cike wajen nan gaba ɗaya ba ka bane haka za ka yi suna sabo wani waka a cikin shi ne ya zuciya wannan shi kishiyantan alkur'ani ne jama'a da Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu ƙulubahu sai ta ne. wanda suka yi imani zuciyarsu tana natsuwa ne da ambatan Allah sai ce ala zikirin ta kuma tatma'innul kolo. da ambatan Allah ne zuciya ke natsuwa sai aka ce wata waka ma na aiki da Qur'ani yake yanzu da waka da qur'ani in juna ne da mawakin da Allah bai saukar da alqur'ani in juna ke da uguwar magana ce da ba ku kaurace mu waɗannan fina da gaba ɗaya ba su da kun dai ga abin da suka fara yanzu sai ga masu motocin hayan hayan abin kunya sai su ɗauko hoton wannan yarinyar ce wannan abin fatala. suna liƙawa a cikin ba na sun yi sun gamsu da abin kuma lokacin da wannan abin ya fara jama'a ɗauka ba ba ta so aka ɗauka jama'a zina abin kyau ne ya za ka ga mutane na girma a bisa wannan yanayi ne su ake diba ake sa su wannan kun gano wannan ya zai ce bulu tun ba ta da uwa ba ta san su ba ma su ba san ta ba ba ta da dangin iya ta kira rafa ba su ke waɗannan abubuwan da suke yi amma ku da mutuncin ku da limaman ku da martaban ku na irin wannan su hana wannan abu wallahi yana cikin jihadin da za a yi wajen gina addinin Allah a hana wannan filafilan gaba daya a hana sha kasan da duka yau da zan ga umaru a wanda zan ce mashi mutum sun kokari ka hana wannan filin ka haramta shi a Najeriya duka duk wanda ba zai haɗu ba a kai shi kire kire zuwa nan zai mutu kawai shi ke domin wannan filafilan jama'a ya hana karatu